manuniya. Gaskiya babu wani zabe da ta ɗau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zaɓe. Kalaman da ya yi na cewa ya yadda da ya faɗi zaɓe shi ya bari abubuwa su kai sauƙi. Wasu 'yan Najeriyan da ke Ghana kenan ke tabbatar da duniya cewa zaben shugaban ƙasar Ghana an tsibe tsabar tsantsar gaskiya ne shi yasa ka ji duk da jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben babu wani abu da ya faru. Game da rikicin cikin gidan jam'iyyar PDP a Najeriya kuwa alamu ne ke nuna cewa har yanzu dai akwai sauran daru. So ai mukamin ne har yanzu yana Abuja ga filaye ga kuɗi ga kuma ainihin goyon bayan Tinubu akan a biya su bukata domin a karfe daidai. Kowa yanzu kamar yadda ake faɗa jiki magai. Daga lokacin da za ka kalli kanka ne kawai har abada ba za mu ci gaba ba. Shi kuwa mataimakin shugaban majalisar jan tare Najeriya sanata Jibril Barau na jihar Kanawa baje bayanin bayyana wa duniya yake cewa babu yadda za a yi suna ji suna gani su bari a yi wa al'ummar su wuru um, Karatu na biyu ba shi kenan wai an gama a'a nan ne ma aiki ke farawa. Tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda na kaɗan zai kira dan ya taimaka masa ai ba zai zo ba waɗannan ba so mun ta ka tattabo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan fayyacewa masu saro gaskiya kuru-kuru. Shiri na ɗari biyu babu guda ɗaya cikin jerin shirin manuniyan da duk juma'a yakan zo muku da manyan labaru. Labarun kuma amma na yadda jam'iyyar dawa ta lashe zaben shugaban ƙasa a Ghana ne ya sa 'yan Najeriya da ke Ghana gaya wa duniya gaskiya kowa ya yi ƙoƙari tukuru. Mai magana Dr. Sharif Muhammad Gwani ni ne President foundation arewa community kuma garkuwan bari barin ghana mun ga zabubbuka daban-daban tun daga 92 gaskiya babu wani zabe da ta ɗau zafi kuma ta zo da ruwan sanyi kamar wannan zabe. Sunana Alhaji Mustapha Rabi'u ojega shugaban masu kawo kayan abinci an yi zabe lafiya an kare lafiya. Dangane ma da in ka je zaka ga mutum ya je zabe minti biyar ya kada kuran shi ya dawo. Mataimakin shugaban kasa shi ma dan takara. Kalaman da yayi na cewa ya yadda da ya faɗi zabe shi ya bari abubuwa su yi sauki. Ni ce Ajiya Turai Maryam Taularuwa. Zaben da aka yi mun yi munna mun farin ciki tunda Allah ya san an yi zabe lafiya an kare lafiya. lafiya kuma shi John Dramani Muhammad alkawalin da ya ɗauka Allah ka bashi ikon yi. Sinana Alhaji Murtala mai bille gaskiya ne ma mutanen Ghana farin ciki mu 'yan Najeriya da mun ga wannan zaɓe cikin Ghana da mu ɗauki darasi mutane a ba abin da suke so mu ma talakawa mu gyara halayen mu mu zama muna yin zaɓe mai tsafta irin wannan. Daga Abuja kuwa wakilin mu ne tattara bayanai akan irin damban dambarwar cikin jam'iyyar PDP da ke fama da rikicin cikin gida akan wasu manyan kujeru. Ana zargin tsohon gwamnan Rivers Nelson Wike na daga waɗanda suka hana ruwa gudu na samun sauyin shugabanci a jam'iyyar saboda tamkar 'yan amshin shatansa ke jagoranci. Da irin wannan korafin ya sa ɗaya daga 'yan kwamitin amintattu na jam'iyyar ambasada Aminu Wali ya ce za su ɗau matakan da suka zama wajibi. Mun amince cewa za a ƙarfafa kwamiti ta ladabtarwa wanda dama akwai shi ba za ta yiwu a ce mu kau da kai daga waɗanda suka zalunci jam'iyya ba dan idan har muna son mu tafi a haɗe to tilas ne mu fuskanci abubuwan da suka faru a baya ko mai kokarin da za a zauna a daidaita abubuwa yadda ya kamata waɗanda suke da laifi ba laifinsu wanda yake na kora ne a kore shi wanda za a yafe masa a yafe. Bukatar ita ce ta samun sabon shugaban jam'iyyar da zai karbi ragama daga damagun don kammala wa'adin ce ayu da aka dakatar ko hukuncin kotu ya tsayar da aikinsa. Kwamitin gudanarwar ya yi ta ɗage irin wannan zama na majalisar koli da akan ke kawo tarnaƙi ga tasirin jam'iyyar. Duk da aka matsayin mukaddashin shugaban jam'iyyar Umar Iliya Damagun na nuna shawo kan duk wata matsala kuma kan ba zai hana jam'iyyar farfadowa da ma tasiri a babban zaɓe ba. Mun samu jarrabawa ba wai al'ummar najeriya gaba ɗaya ba suka ki pdp a'a a cikin pdp kanta akwai wanda suka yi fishi suka ƙi mara mata baya shi yasa muka samu wannan koma baya to amma alhamdulillah kowa yanzu ya yi la'akari kuma kamar yadda ake faɗa jiki magai. Ko bayan wannan rahoto na Nasu Adamu Elikaya ma wakil ma jihar Kanawa ya ji wata bakin tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami ɗan da ke cewa za su duk mai yiwuwa don ganin jam'iyyar ta PDP ta gyaru. Muna gyare-gyare za ta gyaru. Mun gama zo mu ce za PDP. So muna zuwa. Gyare-gyare na kun daɗe kuna yi. Yaushe za a gama. Su ima cewa za mu iya. Da gaske muke yi. Muna kishin su kuma da su muke yi. In Allah da za mu amsa kyauta. Kamar ɗazuka ce ana ɓoye ɓoye-ɓoye a harkar gwamnati kamar kuma kuna ɓoye-ɓoyen abin da ke tsakanin gwamnati ta kwada kowa ce so da ka babu na boye boye PDP ce dan PDP ce na ruwanka dan vote America na ruwanka an ci akwai wadansu a cikin PDP nan kusoshi da kaman sun tsole mata ido kuma kuna nema ma ku rasa yadda za ku yi da su to suwaye suka ce suwaye na son san su kamar wuce. kamar wuce ko ba a magana wuce ana magana ya mukamin da ta bashi a cikin ikon Allah ya samu ya san me ainihin hakkin wannan mukamin ah, a ku je ya isa magana Najeriya ya isa so ai mukamin ne har yanzu yana Abuja ga filaye ga kuɗi ga kuma ainihin goyon bayan ba akan abiya su bukata domin a ƙarfi DP yau Tinubu aiki APC aiki ya sama na ainihin wato tarnaki hana motsi ake ma da shi amma bari lokaci kaɗan zai zai koma tarihi. Game da ƙudurin dokar harajin Najeriya kuwa mataimakin shugaban majalisar da tare Najeriya sanata Jibrin Ibrahim Barau ne ke cewa wasu ne kawai ke ta ƙoƙarin ganin wata wuta ta ruru. Ai karatu na biyu da ake kawai dai kowa ya mai son magana mai gana ba sai magana ba zai magana ba saboda ai tsarin dokar haraji sai da wato mutum wanda yake da ilimin haraji to shine yanzu aka tura domin su zo su duba su fiɗa komai da komai in karatu na biyu ba shi kenan wai an gama a'a nan ne ma aiki ke farawa kuma an bada dama ne talakawa kowaye matasa malamai kowa ya ɗau littafansu da duk abubuwan da ya sani tsokacinsa da korafinsa sai ya je kai akan wannan tsari ai ba wanda zai zo ya abin da zai cutar da mutanensa ai ba wanda zai wannan yanzu abin da ake ciki sai ma an san ma me ike menene ma a cikin dokar duk da yawa mutane ba sani ba yanzu ne kwamiti zai duba ya tabbatar ga abin da ake ci gashi gashi kuma ya sanar sannan kan lokacin an riga an ƙara karanta an san me yake ciki amma eh, wasu sun zo eh, ka san abubuwa sun lalace yanzu akwai wanda dama su aikin su su yi mutane sharri an ajiye su a ci mutuncin mutane da sauransu musulmi ba san shi da kage da mutum ƙarya ba da cin mutuncin mutum ba ba tare da bin tsarin yanda ma abin yake an san yanda abin yake ba tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba in ka ba abu da zage-zage da cin mutunci wanda naka ɗin zai kira don ya taimaka masa ai ba zai zo ba sai dai kuma hajiya naja'at muhammad ta jihar Kana wanda ta jagoranci jerin shugabannin wata sabuwar kungiya mai suna tauraruwar arewa ta ce arewar ce ke kashe kanta da kanta ta hanyar yakin sunkuru tauraron arewa daman tauraro wanda allah ne ya ajiye shi a sama ana kiransa da northern star na farko shin rigingimin nan da muka dinka yi muna karkashe juna su waye suke cin ribar abun idan ba a raba kanku ba ba za a sace ma'adananku ba idan ba a raba kanku ba ba za ku gane cutar da gwamna ko shugaban ƙasa ko sanata yake muku ba amma su fa can in suka zo sace muku dukiyar ku kansu a haɗe yake ba ku taɓa jin an taɓa ɗan shugaban ƙasa ba ko ɗan sanata ba sai ku 'ya'yan talakawa kun zama ku ne makamashi da ake tsora tukunya amma ba da ku ake cin abincin da aka dafa a kanku ba mun daina yadda daga lokacin da abadan za ka kalli kanka ne kawai a matsayin a ah, wannan na ne wannan ba na bane har abada ba za mu ci gaba ba me isa aka hana a tahiru bafarawa yana gwamna a bari su ɗauki ma'adanansu na Sokoto. Me isa a kan mai za ka ba da 15% na abin da ake haƙowa, amma mu an ma a yadda gwamnati ta haƙo don mu samu, an mai da gurin gurin ta'addanci. iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke suna komawa gajeru domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 896 ne su yi sallamar sakin kujerin da daga nan ne kuma za ka ji su shiru kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro mana muryoyi musamman ma da Idris Abdallah Bako na Ghana da Nasu Adam Kaya na babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimaka wajen ganin masu mu suna bibiyar abubuwan da kan faru. A madadin su duka ni Isa Lol na garin Ikara ke cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.